a wannan masallaci mai albarka ta masjid salafiya a wannan unguwa ta jubal agreement yau muna daren lahadi daren tara daren tasu ake da daren tara ga watan muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara shida. daidai yake da daren biyu ga watan Nuwamba shekara ta dubu biyu da goma sha hudu biyar. A wannan littafi na min hajjin Mu'min cikin iko Allah da kaddarawa su ne karatu tamanin da shida. Yau shi ne karatu na tamanin da bakwai shafi na ɗari biyu da saba'in da bakwai ko? Lawan, ai karatu da shida ɗin. Na, kai ba. ga da na'am. za a tashi a layin da bakwai. ko kuma da shida za ta shi shi wancan bai rubuta ne da bai na kifin barci dama an da shida sai to a kan makalla inda ya ce mai من to kuma da shida saba'in da shida yau da tamanin har tamanin da bakwai ko tamanin da bakwai eh, da tamanin da shida to banga inda ta samu ba wurin ba man man asaba amra to na 87 na'am muna cikin bayanin zikirorin manzo Allah sallallahu alaihi sallama mai bayanin su a karatuttukan wajen guda biyu ko uku yau za mu ci gaba a zikirin manista asaba manista asaba amra zikirin da ya dace ko addu'ar da ya dace ya manista su abu amra wanda wata al'amari ta yi masa wuya yana da za ta fi ƙarfinsa ko me ya dace ko ba ba kana neman aure kana ga abin zai fi ƙarfinka kuma ka ta zo ga gadan wannan za ka yi wannan addu'a duk abin da ka sa a gaba na alkhairi sai ka ga zai gagara to ga stabilizer inda eh, zikr man san su aba amra wanda yake gani al'amari ya masa wuya Allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahlan sai ce Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'al al huzna, idza shi'ta sahlan Allahumma ya ubangiji la sahla ba mai sauki illa ma ja'altahu sahlan sai abin da ka sanya shi mai sauki ne wa anta taj'al al huzna. kai Allah kai kake sanya bakin ciki idan shi ta idan ka so sale ya zanto abu ne mai sauki kai ka zo amma ga an gudu da yawa ko eh an barka ya kai shafi goma eh bai fi shafi dari ya karkara ba ba na ya Allah kai kike sanya abu mai eh, a bakin ciki in ka so ya zanto salan abu ne mai sauki ibnu hibban ya rawaito a sahihin sa wannan yana tabbatar da abin da zuwa cikin ayan qur'ani qul illahumma malikal mulki tutul mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u bi yadikal khairu innaka ala kulli shay'in qadir inda al-karbi yayin bakin ciki